الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أما كنت يوشي من كار مغانا مؤكن مختلف الحديث من دوشي ماكو بيومنا مغانا أكن مختلف الحديث أيو قلت آه، أيو أيو بير Eh, biyar ga watan rabi'u sani na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakwai wanda ya dace da a nawa kenan uku uku ga watan biyar miladiya shida za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka nusatin nazar Allah ya ba mu albarkacin da ke cikinsa a muktalaful hadith menene manhajin malaman hadisi dangane da ta'amulinsu da mukhtalaful hadith awalan menene mukhtalaful hadith tukuna mukhtalaful hadith na'am a'a menene mukhtalaful hadith din tukuna mukhtalaful hadith menene shi na'am dai hadisi kusan ɗaya ne amma sun yi saɓani wajen sigoginsa na'am alaikum salam to ai ka shiga cikin hukunci ni tambayar da nayi akan tasawur ne al-hukmu ala shay far'un an tasawurihi farko tukuna kai tasawur sannan kai hukum to muna son mi tasawur mi tasawur din ne muktalaful hadith mala adab eh sun yi karo da juna sun war suna warware juna zahirin su ta'arud hadisai guda biyu na'am to su zamanto kowanne daga cikin su ya zamanto maqbul wannan yana da muhimmanci babu ba mukhtalaful hadith tsakanin hadith da ya zamanto maqbul da wanda ya zamanto mardud mardud dama shi ba ma a itibarin sa eh, wujuduhu wa adamuhu sawa to yanzu menene hukuncin malam kai ne zaka gaya mana hukuncin hukuncin mukhtalaful hadith ina ina abin nan rijista ta a karo mun takarda yusuf karo min takarda na'am na'am na'am aha idan ba zai yi ai jam'i ba eh na'am a yi da hausa so nake ai don wannan nisa muka zaɓi cewa za yi karatun musala yanzu da hausa saboda a fahimce shi in a fahimce shi daga baya za mu zo mu da larabcin har sai ya har sai ya ishe ka larabcin insha Allah eh kuma a duba tarihi eh idan aka duba tarihi sai ai amfani da da tarihi idan aka yi amfani da tarihi sai a duba a ga wanne ne aka fara samu wanne ne yake da farko wanne ne yake da na'am idan aka duba tarihi to za a samu wanne ne nasikh din wanne ne mansukh eh na'am ahsan to in aka in ba a san wannan an san tarihi kenan to idan ba a san tarihi ba fa sai a koma zuwa ga at-tarjih ne ma'anar tarjih to alhamdulillah za a rinjaye da daya akan daya to da yaya ake yin wannan tarjih din da yaya ake yin tarjih yaya sunanka tukuna Tijjani Sa'id Ahmad da ka taba amsa tambaya waccan da farko manta kai eh Tijjani Sa'id Ahmad to shikenan yanzu ka samu biyar dinka na'am yaya ake yin tarjih din mun ce idan an san tarihi sai a sai a yi abin nan in an san tarihi aka san al-mutaqaddim al-mu'awwal mutaakhir wanda yake shine na farkon sai ya zamanto mansukh na ƙarshe ya zamanto nasikh in ko ba haka ba ai yi tarje to yaya ake yin tarje na'am eh eh wannan tamthil kake kawowa misal kake kawowa ina son ka ga mun babu din yadda ake yin tarje aha Uh a tarjihu wanda ya zo da haddasana to ni tamsil ka kawo ba la ba'as jayi amma dai ina son wanda zai gaya min babu din ba da tamsil ba na'am malam sali ya sunanka umar wa na'am umar rabi kai ma ka taba ansa tambaya ai ko umar rabi na'am abin nan a yana da auji guda uku wanda ta kawo mana eh na'am addu'a wanda yake ta'alluki da eh. na biyu shine kuma huwa ma ya ta'alluki da eh. eh, ahsan wato shine akwai fuskokin da ake tarje fuskokin da ake tarje ma'anarsu qara'in wato dalilai da ake dubawa wanda suke sa a rinjayar da ɗaya hadisin bisa ɗaya kuma waɗannan ana shi gida uku taqsim ra'isi babba aji uku ake karkasa wujuhul tarjih na farko wujuhul tarjih da suke komawa zuwa ga sanad akwai wanda suke komawa zuwa ga matan akwai wanda suke komawa zuwa ga isnad wal matan baki daya to idan aka yi amfani da wujuhul tarjih din nan sai za a gane wanne ne rajihi wanne ne marjuh kuma kamar yadda muka ce wujuhul tarjih ba su da iyaka yawanci malamai imam suyuti ya iyakantar da su har zuwa wajen sittin da wani abu a cikin tadribul rawi amma ba su da iyaka saboda kowane hadisi yana da fuska yadda za ka yi tarjihinsa to yaya ake gane annasikh wal mansukh akwai su hanyoyi da ake gane annasikh wal ina zuwa barin rubuta number barin rubuta number salih tukuna ta samu daraja idafiya na mala ya sunanka na'am abubakar isa ka taba an tambaya kai ma ko sunanka yana cikin nan أبو بكر إسحاق نعم أبو بكر إسحاق عمر كوف تو يا أكي قال ناسخ والمنسوخ مم. أحسنت تذكر إيه كنا نعم eh eh ahsan barakallahu fik na'am na uku na'am a ta dai kokari malam na ukun za ka kawo eh kai tunda baka baka taba amsa tambaya ba ya babban rubuta sunan kawai su ko muktar malam muktar kai na ukun menene na'am eh eh نعم طلق ابن علي ايه shi kuma ya nuna cewa an ɗan nuna cewa kamar manzan ya ya ya ya ya a ga shi ko na je kai muktar lalle ka ta kuda da ka muna nasu idan eh, wani ne nasu wanne ne mansu na farko hadisin talqin ali ba kawo shi yanda ba eh, to wanne ne nasu wanne ne mansu eh wannan hadisan a misalin me muka kawo su a wajen nasikh wal mansukh yawa wajen tarjih ne na'am eh. ai an kawo shi abdurrahman ya kawo a ni yanzu ya kawo fuskoki mun ambaci hanyoyin da ake gano nas ya kawo guda uku hani ba misali nake so ba ka'idan nake so babu na'am udu ila tarih in an san tarih a koma tare ya sunanka muhammad tamimu dari jamil na'am an san tarihi shi kenan sai a aiki da shi to al-ijma yana zamantowa nasikh ya zamanto ya share wani hadisi ko ya share a aya ta zamanto mansukhiya nasikh din ya zamanto shine al-ijma ko aya ko hadisi ya zamanto mansukh nasikhuhu ya zamanto al'ijma. Na na'am malam can karshe al-ijma baya zamantowa nasikh hanya da za a samu nasikh a ibaraka babu dika a ciki yawa sai dai zai nuni akan samuwan nasikh din eh eh ya sunanka mustafa mustafa wa Mustafa Gambo kana cikin da ka taba ansa tambaya Mustafa Gambo kai masha Allah wala Mustafa ta samu darajat idafiya da yawa sau biyu kana ansawa to <laughs> to idan aka kasa yin tarjih me za a yi <laughs> Na wala eh sai ai tawakkuf sai ai tawakkuf me yasa aka ce ai tawakkuf ba ce ai ai dalilan su zamanto mutasaqita ba na'am amma mutum mutum shi na shi shine bai gano ba ko aha zai iya ganowa nan gaba ko kuma wani sai ya gano a Hassan ya sunanka Idris Idris Harun كاتب عن تنبيه ايه ادريس هارون نعم تو في كان ينزو آه، سي متفهم معرفة الضعيف الحديث الضعيف الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم ثم المردود آه، ثم المردود المردود اسم مفعول من الرد الحديث المردود shine wanda aka ba ai diddul maqbul wanda ba a karbe shi ba wanda aka yi raddin sa ba a karbe shi ba ai ghairu maqbul man amila amalan ghayr laysa alayhi amruna fa huwa rad ai fa huwa mardud to wa mujibur rad da kuma abin da yake sanya ai raddin hadith din hmm? abubuwa ne guda biyu ra'isai yani abin da yasa ake nan mun gama da magana akan maqbul dama mun ce al hadith idan aka in aka ta an ka tashi kasashi ta ka hararo fuskar a cewa shi wannan hadith din maqbul ne ko ba maqbul ba yanqasimu ila ismail ra'isai ko maqbul a gefen dama mardud a gefen hagu kowanne kuma aka sami to mun gama da maqbul da mabahith din maqbul yanzu za mu shiga cikin al-mardud menene mujibatul qabul mun karanta su ko mujibatul qabul abinda ake nufi da mujibatul qabul ai su ne sharuɗan siha sharuɗan ingancin hadith su ne mujibatul qabul kamar yadda ake cewa nan ake magana a mujibul rad akwai mujibul qabul abin da yake sanya ake karban hadith su ne a aha ittisalus sanad adalatul rawi tamamud dabt adamul shudud wa adamul illa wannan su ne mujibatul qabul to mujibatul rad shine su kuma ismail ne ra'isai shine hafi ya faɗe su wato bidabt waɗannan sifatin su ne nan hafi da faɗe sai ce in ma an ya kuna lisaqtin min isnad in ma ya zamanto saboda samun saqt wato yankewa a cikin isnad ai al-inqita kenan yankewa a cikin isnad yanda zai zamanto ɗalibi bai sadi da malaminsa ba a cikin isnadin da aka rawaito aw ta'an fi rawi fi rawin ko kuma suka a cikin ɗaya daga cikin masu riwayar على اختلاف وجوه الطعن أديسا هايوين طعن دا أكي دا سو ما سيوان جسي دا سكا سبسابا دبن دبن لي أنا سوكا أكر راوي تهايوين دبن دبن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه وموجبات الرهد آه، الاختلاف وجوه الطعن وجوه الطعن إن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه واتو سنة ديوة سمتي سمتي جميوة واتو سمتي سمتي كرفن أتي سنة وكوما واي زواجة الدين الراوي إني ko kuma zuwa ga bab ɗinsa akwai al'amura da ake suka akan rawi wanda yake ba shi da alaka da adalci da adalarsa ba shi da alaka da bab ɗinsa an gani wannan idan ka tsaya ka duba a shurut din nan da aka kawo na kabul aka sun su ne za su baka a mujibatin rad kaga kayi ittisali sanad to wannan shine al asad fil isnad kayi maganan adala a cikin rawi wannan shine tsa'an a cikin rawi in ka soki rawi akan adalarsa in aka same shi in aka samu adala ya inganta in ku ba samu adala ba ya sai ai raddin hadith din saboda in zaka shuka a cikin adala zaka shuka a cikin ingancin hadisi haka nan ma bab ana iya tsana a cikin rawi abu da ta fuskar da yake koma ya zuwa ga bab sannan adamu shuzuz da adamu illa waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suna komawa ya zuwa ga abin da yake ba shi da alaka da azab ba shi da alaka da adala hmm. waɗansu daga cikin za su iya koma ya zuwa ga adala iya za su iya koma ya zuwa ga bab amma waɗansu ba sa koma ya zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan kamar yadda za mu gani a cikin bayanin malam filla filla bayanansa filla filla amma dai yanzu wato mujibatun rad kashi biyu ne saktun fil isnad sa'anun fil rawi a ƙarƙashin kowannen su kuma akwai nau'i daban-daban na hadith al-mardud hadith al-mardud shi ma anwa ne hmm. to kowanne daga cikin su kowanne daga cikin waɗannan mujibatun rad din ƙarƙashin su akwai anwa saktun fil isnad da kuma ta'anun fil rawi a saktu fil isnad abin da sa ya zamanto cewa yana daga cikin mujibatun rad kamar yadda muka ce saboda shi ne yake warware sharaɗin ittifal me ya sa sharaɗin ittifal abinda me me sa me sa sak a cikin itnad rashin ittifal me ya sa yake suka a cikin ingancin hadis idan aka samu inqita me ya sa inqita yake suka a cikin ingancin hadis na malam nabil ahsan saboda rashin sanin wasitar rashin sanin wasita din tunda asali ba za mu karɓi hadisi ba sai mun san cewa wanda ya ruwaito hadisi din nan hadali ne kuma babu tsini to idan ya zama cewa an samu an samu wani wanda yake ya ruwaito hadisin ba a san shi ba domin idan mutum idan kamar mai riwayar hadisi yake nubbi'itu an fulan an bani labari ko kuma wanda yake bai zamani yanzu abin nan a kamar yanzu wanda zai zo ya ba mu labarin yanzu waɗanda aka kamar wanda aka haife shi bayan 1992 hmm, bayan wanda aka haife shi bayan 1992 kaga bai zamani da malam abubakar gumi ba tunda shekara aka malam abubakar gumi ya rasu dan yazo yake mana daga malam abubakar gumi dole akwai wani wanda ya gaya masa to ba mu san wannan wanda ya gaya masa ba tunda ba mu san shi ba ba za mu taba tabbatar da ingancin labarinsa ba to shi yasa ya zamanto cewa in sakatun fil isnad abin da yasa kenan yake suka akan ingancin riwaya kuma dama mun sani cewa babban abin da yake babban abin da ke cikin isnadi babban abin da yasa isnadi ya zamanto ne madogara wajen tabbatar da ingancin riwaya kasancewar akwai ittisal tare a cikinsa al-ittisal min akhassu khasa'is al-isnad kamar yadda malamai suke cewa alittisal min akhassi khasa'is al-isnad wal isnad hasiyatun li hadhihi al-umma duk waɗansu al'ummomi ba su da isnadi in ba wannan al'ummar ba to ita kuma wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ittisa abin da yasa isnadi ya zamanto madogarar ta wajen tabbatar da ingancin riwaya kasancewar akwai ittisal a cikin ta asalin magana asalin samun ittisar wajen riwaya asalin wato riwaya bil isnad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wa zai gaya mana wannan asalin magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tuna mana kan cewa al da wannan ita ce wadda za ta zamanto ita ce asalin isnad na'am na'am eh Mm. Mm. na'am naji naji naji hadith din na'am eh mm mm, mm. sai ina to ai babu magana annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki babu daurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki duk da kaje wajen riwayar ka dan ka dan taccakuda ba Umar bane Abdullahi ibn Umar ne kuma hadisin na Abi Hurairah ne shine ya faɗa na'am Ali ani amma ni na so asalin sa daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam na mani gidado eh wannan asalin bab ne asalin bab ne na'am a wannan ba wannan wannan babu ne na'am malam ba zai iya kawo da hadisi sai ba amma ma'anar sa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku bayar da magana har sai kun tabbatar da kun ji a wannan ta wannan babu ne na'am malam salih eh, a wannan wani eh, sahabi ne ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo su manzala sallallahu alaihi wasallam magana bayan ya yi magana sai ya ya yi umarni cewa ya nemi a rubuta masa su manzala sallallahu alaihi wasallam ya abisha ya a rubuta a baki wannan ba wannan baya nuna isnad na'am malam sa'id a ga malam sa'id tukuna na'am فتح الله عليك شيني حديث ابن عباس تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم wannan shine asalin isnad ko ba ko ba haka ba ya kawo silsila tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum tasma'un ku zo ku tahammulin ilimi wa yusma'u minkum ay riwaya daga wajen ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum sannan ay riwaya daga wajen almajiran ku an sami isnad shine asalin wannan shine asalin isnad hadisin ibnu abbas ne wa huwa hadithun sahih al-khatib al-baghdadi ya abin nan ya kawo shi a cikin kifaya kuma abin nan yana cikin sahih ibn ibn ko ibn khuzaimah ko ibn hibban nayi takhrijin hadithin a cikin risalata hmm. tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum wannan shine asalin isnad to kaga an kawo kan cewar kowa ya zama to kaga sananne ne gashi nan an kawo jerin gwanin yanda yanda isnadi yake to idan ba a sami isnadi ba in ba a sami ittisal a cikin in babu isnad babu zancen nakadin riwaya ai babu zancen ingancin riwaya hakan aka samu isnad amma babu ittisal a ciki babu zancen ingancin riwaya to to zamu koma wajen wannan a sifa ta farko da take sanya ake raddin hadith shine as-saqt ko as-saqt fil isnad yankewa a cikin isnadi yace was-saqt imma an yakuna min mabadi is-sanad yankewa a cikin isnadi ko dai ya zamanto daga farkon isnadin ne me ake nufi da farkon isnad Eh? kan yawa kan malam kan kan ashabul kutub kan ashabul musannafat masu littafan riwaya eh nan in aka ce farkon in aka ce aslu sanad shine tsarafuhu alladhi fihi sahabi amma nan wajen a abin mubtada'ul isnad daga inda isnadin yake farawa to shine inda yake tsarafin da yake daura da ashabul kutubul musannafa masu rubuta littafai to to idan ya zamanto yankewar isnadin daga farkon sanadi yake a imma an yakuna min mabadi sanad min tasarrufi min tasarrufi musannif mm, wa ya zamanto cewa shi musannif din mai rubutun littafin shine ya tasarrufi shine ya zabi ya haka ya ki faɗan isnadi hadisin a wajensa da isnadi yake sai ya zabi cewa ba zai faɗi isnadin ba sai ya shafe farkon isnadin eh, ya faɗe shi ko daga tsakiyarsa ko daga ma ƙarshensa wannan nau'i na farko kenan na saqt aw min akhirih ko kuma saqt ko kuma yankewa a cikin isnadin ya zama to a ƙarshen sa ne ai al isnad ai akhir al isnad ba'da tabi'i bayan tabi'i din kenan wato ya zama to an yi an cire sahabi din kenan shine nan ya tabi da shi da kan cewa akhir al isnad a can kuma wajen babin al al fardul mutlaq da ne ya tabiri da shi me ya kira wannan bigiran wajen inda sahabi yake a cikin isnadi nan ya kira shi akhiru sanad a can da me ya kira shi aslu sanad ya kira shi aslu sanad ku lura da wannan a tasarruf na hafiz ibn hajar fal awwal wane ne al awwal din eh ma aiwa ma kana sabbu min mabadi'ul isnad idan ya zamanto daga farkon isnadin aka yanke shi eh فالأول شنو المعلق شنو الحديث المعلق وانده أكا رايك يدش أه؟ ما إمام السيوط يتي أتكين ألفية سا ما, ما أول الإسناد يوى الآن ما كهو منا ولو إلى آخره معلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق wato abin da isnadin abin da ya zamanto farkon isnadin sa اي an abin an yi hadafinsa an shafe shi an sake shi walau ila akhirhi ko da zuwa ƙarshen sa ne wannan shine al-mu'allaq walau ila akhirhi mu'allaq shine mu'allaq kamar imam al-bukhari inda imam al-bukhari yake cewa wa yuzkaru an Ibni abbas wa jarhad wa muhammad ibn jahsh an annabi sallallahu alaihi qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhd awra a cikin kitabu Sahara cikin sahih al-bukhari akwai wannan bayan bayan tarjaman abinan bayan tarjamar ban rike tarjamar babin ba sai imam al-bukhari yace wa yuzkaru an ibn abbas wa jarhad wa muhammad ibn shah ibn jahash an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal al-fakhd awra tsakanin imam al-bukhari da ibn abbas ai akwai isnadi ko to kaga ya shi atlaqahu hmm? kamar yadda kamar yadda mutum zai yi talaqin abin nan kamar yadda mutum zai yi talaqin matarsa shi ya sai ya saki shi eh to wannan a tasarrufi na imam al-bukhari wannan irin wannan hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi ake ce masa al-mu'allaq kuma yana daga cikin nau'i na al hadith al mardud domin ba a kawo isnadin ba an gani sawa'un kana sawa'an kana sawa'un kana saqit wahidan aw akthar duk ɗaya ne idan aka samu saqit din ko da mutum ɗaya ne ko sama da mutum ɗaya mutum ɗaya ya to Imam al-Bukhari ya shafi sunan malamin sa sai ya kawo isnadin daga malamin malaminsa au aksar ko sama da haka ko da har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk wannan mu'allaq ne in dai daga farkon isnadin ne daga wajen malami mai tasnifi ya shafe farkon sa to wannan shi ake cema al-mu'allaq an gane to wa bainahu wa bainal mu'dal al-ati dhikruhu umumun wa khususun min wajh الفرق بين المعلق والمعضل كنا bambanci tsakanin alhadisul mu'allaq da kuma alhadisul mu'dal alhafiz yake cewa tsakanin almu'allaq da kuma tsakanin alhadisul mu'dal al'ati dhikruhu wanda bayanansa zai su zo nan gaba umumun wa khususun min wajhin akwai umumun wa khususun min wajh eh menene wannan nisba din umum al umum wal khusus min wajh na'am muhtar a'a ba shi da alaka da mujmal eh. eh sun hada a wani waje sun rabu a wani waje eh ahsant wannan shine sun hada a wani waje a wani waje a wadansu wuraren kuma kowa da nasa shine umum wa khusus min waje to na'am aina muke wannan الشاذ والمنكر أحسنت نعم آه فمن حيث تعريف المعضل أود أنك كما يزوج تعريف المعضل بأنه سقط بأنه ما سقط منه اثنان ما سقط منه اثنان فصاعدا المعضل في حديث da ya zamanto في في في yanke a cikin silsilar isnadi mutane biyu alat tawali malami شيخ shekinsa ya zamanto su ne suka yi aka yanke su a cikin isnadin eh? ko sama da mutum biyu to kaga min daga wannan tarifin yajtami'u ma'a ba'd suwaril mu'allaq idan ya zamanto cewar shi abin nan al-musannif mai yin tasnifi mai yin ta'aliki in yazo zai shafi isnadi daga farkon zai shafi hadisi zai shafi farkon isnadi sai ya shafe mutum biyu kaga wannan mu'allak ne mu'dal ne ko tunda an samu faduwar isnan fasa'idan ala tawali saboda haka ka gani wannan shi take suratul ijtima an gane to amma suratul iftiraq fa idan ya zamanto ya shafe ga baki daya mu'allaq ne ba mu'dal ba idan ya zamanto ya shafe daya mu'allaq ne ba mu'dal ba idan ya zamanto ya shafe biyu amma ba daga farkon isnadin ba mu'dal ne ba mu'allaq ba an gane shine bainahuma umumun wa khususun min waji an fahimta shi yasa yake cewa yajtami'u ma'a babu suwar mu'allaq wajen daga wajen ta'arifin yajtami'u ma'a babu suwar mu'allaq kamar yadda muka ambata wa min haythu taqyid mu'allaq bi annahu min tasarrufi musannifin min mabadi' sanad yaftariqu minhu idh huwa a'ammu min dhalik idan kuma aka duba yadda ta'arifin mu'allaq yake da cewa tasarrufin musannif din ne al ba musannaf ba al yani sahibu tasnif ya zamanto ya yanki ya shafi isnadin daga farkonsa to a nan wajen ya ya saba da al-hadith mudal domin in ya shafe mutum daya eh, in ya yanke mutum daya a cikin sanad din mu'allaq ne ba mu'dal ba an gane to wannan shine kawai abin da ya kokari ya kawo mana tsakanin yadda zamu fahimci bambanci tsakanin mu'allaq da al-mu'dal to yanzu sai mu koma kan maganganu akan mu'allaq mu'allaq yana daga cikin mabahis din a abin nan a alhadith mardud amma sauran littafan mustalah ana sanya shi a cikin mabahis din alhadith sahih ba don komai ba saboda wanda ya yawaita ambatan mu'allaqa shine Imam al-Bukhari shine ya yawaita yin ta'liqat a cikin littafinsa to abin da yasa kenan sai ya zama to tunda ana in aka in aka zo ana magana akan alhadisu sahih za a je a ga yanda imam al-bukhari dole za ka yi dirasar sahih al-bukhari ne don ka za ka yi dirasar sahih al-bukhari dole sai ka yi magana akan mu'allaqat na cikin sahih al-bukhari a asalin wanda ya fara itlaqin lafzin al-mu'allaq al-imam ad-darqutni ne su imam al-bukhari da suka rinka cewa haza da suka rinka yin ta'liq din ba kira shi suna ta'liq ba la shi wala imam muslim wala ghairuhu ba za ka same shi a cikin maganganun magabata ba kafin dara qutni shine ya soma cewa allaka shine fara ta'abir da at-ta'liq yace allaqahu fulan amma nafsin amaliya tana na nan yasa ake cewa wato yanzu kamar a mutane da suke ganin kan cewa to ai a ce akwai akwai raf'a da nasba da hafza da jarra da jazma wannan bid'a ne tunda ba a sani ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka ce ba su ne ba ai suna nan a zamanin dan da kai ba a sa musu wannan sunan bane to kamar ma wannan mai ta'alif din yana nan ana yi malaman hadisi suna yi amma ba su ambace shi da wannan farko wanda ya so ambace sa da wannan sunan addara kutumi a ah, wani suwarin mu'allaq daga cikin surorin alhadithul mu'allaq an yuhdafa jami'u sanad wa yuqalu masalan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya a shafi isnadin sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza imam al-bukhari kamar kawo wannan a cikin isnadinsa a cikin littafinsa wannan mu'allaf ne kaga ya shafi isnadin nasa gabaki daya har sahabin ma bai ambata ba wa minha an yuhdafa illa sahabi daga ciki akan share dukkan isnadin sai a bar sahabi din kawai kamar wanda na gaya muku cewa ya ce wa yuzkaru an ibn abbas wa muhammad wa jarhad wa muhammad ibn jahash قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة كما يقول ما شيما إمام البخاري كتاب ويبصر عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكسل إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكسل وانا حديث ني مرفوع إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إمام البخاري دي كاوش دي إسناد سبا تي كاوش معلق إلى الصحابي إلى عثمان أو آه ومنها أن يهذف إلا الصحابي أو إلا التابعي فكما يشافي إسناد جباكي لا شيء تابعي إذن كما يتأهد كان نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون معلق منه أو إلا التابعي والصحابي معا كما يزمن شيني يفتئ ده تابعي إذن دا صحابي نافع عن ابن عمر ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه كو يشاف ما لم ينسى sai ya dangana hadisin ya zuwa ga malamin malaminsa kamar yadda ya kawo abin nan wannan imamul bukhari ya kawo kabiyan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam na aswaki nan da ya ga yana aswaki a abin nan sai ya sai ya mika ma sai ya mika ma sai ya zan tare da mutane biyu sai ya mika ma karamin aka ce masa kabbir aka ce ba ma babban a cikin bukhari isnadin daga affan ne affan ibn muslimin safar قال حدثني Ibn سخر ابن جويرية النافع عن ابن عمر آه قال النبي صلى الله عليه وسلم أراني في النوم Ila إلى آخر الحديث to wannan kaga ya shafe malaminsa domin affan ba malaminsa bane yana riwa tsakaninsa da yana riwaya daga affan da wasita to sai ya shafe wasitar kaga mutum ɗaya mutum ɗaya yanke a cikin isnadin shi ma mu'allaq ne saboda haka kam sura muke da shi na mu'allaq wanda haji da kawo anan wajen guda hudu na farko a shafe gabaki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu a kawo sahabi kawai na uku a kawo sahabi da tabi'i na hudu kuma a shafe malaminsa ya shafe malaminsa an gane waɗannan suwar ɗin mu'allaq ne wanda ya kawo fa in kana man fawqahu shaykhan lidhalika al-musannif idan ya zamanto wanda ya faɗe shi ɗin malamin sa ne فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا idan ya zamanto wanda yake saman shi ma malaminsa ne amma bai ji daga gare shi ba kamar alal misali imam bukhari da ya tashi riwayar hadith din ya yi riwaya tsakaninsa daga imam ahmad bil wasita sai ya shafe wasitan ya kirawo imam ahmad ya ce qala ahmad to wannan shi ma ta'aliq ne ko ba ta'aliq ba shi ne malamai suka saɓani kashi biyu waɗansu suka ce wannan ma mu'allaf ne waɗansu kuma suka ce a'a ba mu'allaf ba ne domin bukhari yakan ruwaito daga malamansa ɗin biduni wasita kuma ya kawo shi da sigar ba da sigar haddasana ko sami'tu ba sai ya ce kala kamar wannan hadisin mashhur hadisin nan mashhur na حديث nan shahararre آه، سيكون في أمة آه، آه، سيكون في أمتي رجال يستحلون الحر والحرير والمعازيف حديث معازيف وند ابن حزم يرون ناشئة كم بخاري دم بخاري شاي وقال هشام ابن عمار وانا ليس تعليقني أما أنا أوكا كنت تعليق وبعد أوكا شيني ما لما يسخي سابعني والصحيح كما عند الحافظ ابن حجر يتبتر با تعليق بني ba ba bane yawanci abin bukhari tunda idan bukhari yayi haka ya zamanto ya shafe malamin sa hadith din ya ji shi da ya zamanto wanda ya riwaya daga wajensa shi ma malamin sa ne amma ya yi riwaya daga wannan malamin nasa bai wasita sai bai faɗi wasitar ba sai kai ya faɗi malamin nasa menene wannan a'a ba ta'liq bane tadlis ne ahsan barakallahu fi tadlis ne wannan idan domin tadlisi shine malaminka ya zamanto ka ji hadisi ba daga wajensa ba amma hadisin na malamin ne sai dai ka ji da wasitar wani sai ka ki faɗar wasitar ka ce ka nuna kamar ka ji daga wajen malamin ne ka yi tadlisi in kai haka to wannan shi ko imamul Bukhari ba mudallis bane dan haka da wannan hujjar hafi Ibn Hajar yayin raddi ga duk wanda yake cewa wannan ta'liq ne yace ba ta'liq bane eh? saboda in bukhari ya haka ya zama to mudallis shi kuma wal ma'ruf a wajen bukhari baya tadlis domin tadlis illa ne shi kuma imamul bukhari ba mudallis bane wanda suke tadlisi an san su daga cikin ma'rufin riwayal hadith imamul bukhari baya cikin su saboda haka akwai sura ta biyar ta ta'liq wadda take ita ce malamai suka yi sabani shine al-musannif malamin hadisi ya ruwaito hadisi din daga wajen malam daga wajen wani malami daga cikin malamansa amma ya kawo shi da abinda da zahirinsa yake kamar ta'aliki ne ya ce kala ya ce hmm? kamar yadda ya ce imam bukhari yake cewa kala hisham wa man rawa li shaykhihi bi qala fa fil asahhi kum lahu ittifala wanda ya ruwaito daga wajen wani malamin sa da sigan qala fa fil asahhi a magana mafi inganci ihkum lahu ittisala kai hukunci da cewa wannan isnadi ne muttasil hmm? ita ce wannan matsalar saboda haka surori guda biyar muka ambata na, ta'alik ta'liq guda hudu na farko dukkan su muttafaq alaihi kan cewa ta'liq ne na karshe shine akai sabani wannan sai saka da alama har yanzu akwai dan gubar ko eh akwai gubar a cikin ta <laughs> wato yawanci a yanda yanda yawanci wannan mabahis yawanci yana da alaka da Imam al-Bukhari dan shine wanda yayi amfani da ta'liq da yawan gaske idan ya ruwaito hadith yawanci Imam al-Bukhari yana amfani da sigar abin nan sigar tahammul ne ko eh, yace ko haddathana ko sami'tu haka zai kawo sami'tu fulanan ko haddathani fulan haka yake kawowa ko in dai ya kawo babi za ga hadisin da yake kawo fil usul haka yake kawo shi da isnadinsa to idan ya kawo wani hadis ba da isnadinsa ba ba da sigar isnad ba kamar ya ce idan kamar ya kawo hadis ya ce wa qala anas ibn malik an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hmm? in ya faɗi wannan in ya faɗi wannan kaga wannan wabihi ne cewa mai iya sunansa mu'allaq ne an gane to idan bukhari ya zo ya ce kuma fa wa qala ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal malamin sa ne wannan bai kawo shi musnadan ba bai kawo shi da tigar isnad ba ko ba haka ba to wannan menene hukuncin sa shi ma mu'allaq ne to shine akai saɓani shi akai sabani ba mu'allaq bane wannan a bisa sahihiyar waɗansu malamai suka ce mu'allaq ne shine alqaulul awwal shine almarjuh والراجح كما هو الصحيح kamar yadda imamu suyuti ma ya nuna dan cewa yayi fil asahi abin da yake shine al asah mafi inganci ba mu'allaq bane muttasil ne an gane to an gane wannan surar ai ba ta da rikici ko to kawai abin da ya rage shine me yasa aka ce ba mu'allaq bace muttasila ce ba mudallis bane fa ta'liq in ko ba haka bane fa ta'liq a'a wannan akwai nazar a cikin maganar hafiz hmm. eh, abin nan wa illa idan ya zama wannan akwai akwai abin nan zan yi muraja'an wannan a cikin in kana son ka ga abubuwan da za su yi mahafil ta'aqqub a cikin maganganunsa ka koma rubutun ka koma rubutun sahawi almajirinsa domin kusan dukkan abin da ke cikin nuzha din nan sahawi ya ɗauke ta gabaki ɗaya ya sata a cikin sharhin alfiya alfiyar iraqi alfiyatul hadith alfiyar sahawi in akwai ta'aqqubi akan hafiz zai masa ta'aqqubi in kuma ka samu sahawi bai ba to galiban zaka samu sana'ani a cikin tawdihul afkar zai masa ta'aqqubi sai haka wannan as-sahih din nan idan ba mujallid bane eh, abin nan ittisal ne ba ta'liq bane shine wanda Imam Suyuti yake faɗa a cikin alfiyarsa wa man rawa li shaykhihi bi qala fa fil asah hukm lahu ittisala wanda ya rawaito daga wajen malamin sa da sigar qala to fa fil asah a cikin mafi magana mafi inganci hukm lahu ittisala kai hukunci gare shi da cewa wannan ittisal ne a ku tsaya tukuna sai na abin nan za mu koma a cikin darasi mai zuwa insha Allah imam hakim din ba haka ya faɗa ba a cikin hadisi a cikin hadith sari kwarai da gaske a cikin hadith sari da ya zo wajen wannan a wajen imamul bukhari haka ya faɗa to amma wannan maganar am a cikin kowa idan imamul bukhari an masa dalilin shi ne kan cewa dan ba mudallis bane dan haka duk wani wanda daga cikin malaman hadisi wanda ke cewa ba mudallis bane hukuncin da za a bashi kenan cewa in mudallis ne sai a hukunci da kan cewa wannan hadith din tadlis yayi mudallis ne dan haka ya zamanto daga cikin al-hadith al-munqati in kuma ba mai tadlis in kuma ba ba a san shi da tadlis ba sai ya zama to a hukunci a kan shi da kan cewa ittisal ne hmm. na'am dan urfa bin nafsi ne wanda cikin malamai ya faɗa yace fulanun mudallis aw bil istiqra ko kuma a ga bil juz'iyat akan cewa ana yana yin tadlis oh. na'am نعم a'a akwai bambanci bambancin mujallas yanzu kamar idan imamul bukhari ya shafi isnadi gaba baki har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba tadlis yayi ba tunda kowa ya san bai riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko daga tabi'i ko daga sahabi ka gane amma wannan ta'alif ne amma ba tadlis bane tadlis kuwa shine cewar ka hadisi daga malaminka wanda ka ji daga gare shi amma baka ji wannan hadisin daga wajensa ba ka ji daga wajen wani ne sai ka shafe wanda ka ji daga wajen wani ba za ka iya cewa sani ito daga wajensa ba tunda baka ji daga gare shi ba amma idan ka ce kala za a dauka kan ka ji daga wajensa ne tunda malamin ka ne walwaga shi ne baka ji daga wajensa ba tunda baka ji daga wajensa ba ko kace ka ka kawo da shi da take ihani kai riwaya daga wajensa kai tadlis amma wannan ba ta'liq bane المجلد باسا مشاركة ده مؤلف نعم ده إيه، مجيني مجانا أكم مؤلقات الإمام البخاري ده إيه، مكاوش أتشين درسوني روا إن شاء الله to wa inna ma dhikra ta'liq fi qism al-mardud lil jahl bi hal al-mahdud me yasa al-hadith al-mu'allaq aka ambace shi a cikin kashe-kashen al-hadith al-mardud dalilin yace lil jahl bi hal al-mahdud saboda ba mu san halin wanda aka shafe din ba shi al-mahdud ba mu sani ba adili ne ko ba adali bane fiqa ne ko ba fiqa bane babiti ne ko ba babiti bane an gane shi yasa aka sanya al-mu'allaq a cikin daga cikin aqsamul hadith al-mardud وقد يحكم بصحته إن أرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر ذا ينفكنش إذا إنجنش حديث المؤلف إذا أكا سواند أكا شافي إن كتا ذا سواند أكا شافي بأن يجيء مسمى من وجه آخر تي أزمنتو أن رويتوش إذا أنبتنسا سوى تفتك دوا كما عند حافشي حافظ ابن حجر الله يجي كان سيئي ده مؤلقات إن صحيح البخاري دي كان تعليقات عند إمام البخاري يكاو أتكين صحيح إنسان duk hadisin da zai kawo mu'allaf hafiz ibn hajar ya bibiyo su ya ga a inda suka zo min wajhin akhar musamman inda suka zo ta yadda wani isnadin aka ambace su ga sunan an faɗe su ƙalo ƙalo ya sunan littafin da yayi ya bayyana wa'annan mu'allaqat din ya sajar da su a ina hafiz ibn hajar ya yi wannan aikin duk mu'allaqat din bukhari alhafiz ibn hajar ya zo ya bibiye su ya fitar da a inda suke ga sunan musamman ga rijal din nan an ambace su eh a na'am طيب hadi tsari muktasar ya kawo shi akwai littafi wanda yayin shi mujar wanda ya shi khisisan akan wannan ai da kin tsaya ka kai gaba da ba na'am a azama eh أكتم فرقنا سورة انكو أحسن كتاية أجمع أرمي عزيزي سنة انك تغليق التعليق سنة اللي تافن كينا يعني تغليق التعليق تغليق التعليق وتريد تعليق سنة سنة أرمى لجزء ناصر ناصر أثمان إيه؟ وتبقى كان كارا بس ما to za mu tsaya a nan wajen a wannan matsalar insha Allah a ibarar hafiz insha Allah za a yi ta hafiz ɗinta insha Allah na'am ma'an nabi na'am فتعليق نعم نعم to sai dai idan watakila shi hajji yana magana ne yana wata magana ne ko muna wata magana amma a sahi abinda na abinda kaga maganar hafiz ya faɗa daga farko shine cewar fa in kana man fawqahu shaykhan li dhalika al-musannif eh faqad ikhtalafa fihi hal yusamma ta'liqan aw la wannan sura ya zamanto wanda ya shafe din yani idan hadafa man fawqahu kuma ya zamanto man fawqahu din da ya shafe shi shaykhan lidhalika al-musannif eh faqad ukhtilafa to wannan surar ni ita ce na fahimta akan cewa surar a yanda Imam al-Bukhari ya zamanto idan yayi ta'liqi daga malamin sa na kansa to as-sahih abinda shi Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin annukat da kuma a cikin Fathul Bari ma da kuma a cikin hadith sabi shine kan cewa wannan ba ta'liq bane sura ce ta ittisal amma insha Allah zan tabbatar da wannan a cikin darasi mai zuwa in Allah ya kai na'am alaikum salam wato yankewa a cikin isnadi ko dai ya zamanto daga farkon isnadi inda malamai masu riwaya suke fara riwayar su ya zamanto daga nan ne za su share farkon isnadi za su share isnadi kamar imamul bukhari ya ce qala malik kaga imam al-bukhari ya riwaya daga imam malik mubasharatan ba malamin sa bane akwai wasu wasiqa tsakanin su to idan ya shafe malamin sa shine mabadi'ul isnad din kenan kaga ya shafe malamin sa yace qala malik wannan mu'allaf ne imma ya kuna min mabadi'ul isnad eh aw min akhirih ko kuma a karshen sa wanda yake inda sahabi yake ya shafe sahabi din kamar imam al-bukhari ya rawaito hadith uh, daga malamin sa abdullahi ibn yusuf an malik an nafi sai kawai yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ibn umar ba kaga ya shafe karshen isnadin kenan to na farkon wanda zai shafe farkon isnadin shine mu'allaf na biyun wanda zai shafe karshen isnadin sahabi din a cikin hadisin shine shine nau'i na biyu wanda zamu zo a cikin karatu ne zuwa shi ba mu'allaf bane shi wannan shi ake ce mursal na'am